This is the voice of America. The following program is in Hausa. Yanzu haka ma sashen Hausa na murya Amurka ne daga nan birnin Washington DC yake muku magana akan mita goma sha shida da mita ashirin da biyar da kuma mita sittin. Jama'ar jamhuriyar Nijar ma za su iya kama ma a gidajen rediyon amfani ko fara'a ko sarauniya ko nomad ko dalol ko kuma niya. A kan intanet muna na a voahausa.com da sashen hausa.com. Jama'a sauran mu assalamu alaikum mu da wannan lokaci. Ni ne Bello Habib Galadanci tare da Jimmai Alimi ke da muku da wannan shiri. Wai waɗanne irin tanade da kamfanin raba wutar lantarki yake a masu ƙanan ƙarfi ne a Najeriya. Amma na talakawa ne na ƙarshe saboda ah, su samu hasken wutar lantarki ba tare da sun biya kuɗi. za ku ji ci gaba hirar da aka yi da wani babban jami'i a Najeriya sannan kuma akwai ma wasu labaran da shirye-shirye duk za mu kawo muku amma barin fara da cikakkun labaran duniya. Assalamu alaikum masu sauraro ga kuma labaran. Shaidun gani da ido da jami'an soja sun ce 'yan yakin sa kan kungiyar Boko Haram sun kwace wani sansanin soja a garin Baga da ke arewa maso gabashin Najeriya suka kashe farar hula da sojoji da dama. ba a tantance dalla-dallan bayanin abin da ya faru ba to amma sojojin haɗin gwiwa na afirka sun yi watsi da sansanan bayan da suka kasa turjewa harin 'yan boko haram a ranar asabar mutanen da suka ace daga garin suka shiga ƙasar chadi makwabciyar najeriya sun ce 'yan bindigan sun kashe mutane da dama yayin da wasu mutanen kuma ruwa ya cinye su a lokacin da suke ƙoƙarin tsallaka tafkin chadi. an ba da rahoton cewa an yakin sa kan sun kwace makaman da sojojin wato makaman sojojin da suka arce wani jami'in da ya fusata ya faɗa kamfanin dillancin labarun associated press cewa sojoji sun yi watsi da nauyin da ya rataya a wuyansu ƙungiyar boko haram ta kashe dubban mutane a najeriya Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce fa ana shirye-shiryen kaiwa 'yan tawayen ruwan da sumame a gabashin ƙasar Congo mai magana da yawon majalisar Stephen dujamuk ya ce ofishin majalisar ɗinkin duniya a congo ya sake tsarin sojoji domin su goyi bayan maman da rundunar sojin congo za ta kai wa ƙungiyar 'yan tawayen ta fdlr a takaici jiya litinin mr dujamic ya yi wannan furashi a birnin new york ya kuma lura cewa wa'adin ranar biyu ga watan janairu da kasashen afirka suka baiwa 'yan tawaye cewa su yi saranda ba tare da gitta wani sharadi ba wani lokaci da ya wuce kuma yawan 'yan tawan da suka ba da kai eh, tun watan yuni da bai taka kara ya karya ba wakilan kungiyar 'yan tawayen fdlr sun hada har da 'yan yakin sa kan kabilar hutu waɗanda suke da hannu a kisan kiyashin da aka yi a rwanda a shekarar 1994 hare-haren da 'yan kungiyar fdlr da wasu kungiyoyi suka gudanar da hidimominsu a gabashin kasar congo kunci suke kaiwa ya sa majalisar ɗankin duniya ta kafa wata rundunar shiga tsakani ta musamman a wannan yanki. rundunar ce ta taimaka sojojin congo suka murkushe 'yan tawayen kungiyar m23 a kivu a watan nuwamban shekara ta 2013 waɗannan labarai suna zo muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc rundunar tsaron gabar teku ta ce yawan kasar 'yan cuba 'yan gudun hijira da aka tsinta a kan teku suna kokarin shigowa nan amurka ya karu tun lokacin da shugaba barack obama ya ba da sanarwar shirye-shiryen mai da hulɗa jakadanci tsakanin amurka da cuba jami'an tsaron gaba teku sun ce a makon jiya wani jirgin ruwa ya tsinci 'yan kasar cuba guda 121 bakin haure kuma aka maida su tsibirin cuban to amma admiral jack con na rundunar askarawan tsaron gaba teku ya faɗi a jiya litinin cewa babu sauyi dangane da manufar amurka kan bakin aure daga kasar cuba ya ce majalisar dokokin amurka ce kadai za ta iya canza dokar da za ta bari 'yan cuban da suka iso nan amurka su zauna wasu 'yan kasar cuba suna bayyana tsoron cewa mai da hulɗa jakadanci tsakanin ƙasarsu da amurka zai sa a ɗauki tsauraran matakan da suka danganci 'yan gudun hijira rundunar tsaron gabar teku ta ƙara yawan sintiri a tekun da ke tsakanin cuba da amurka kuma ta ce mutane su guji ƙoƙarin tsallakowa Zinara ta ce duk ɗan ƙasar Cuba da aka tsinta a teku za a maida shi ƙasarsu. A ƙarshe Amurka ta ce tana da niyyar aiwatar da shirin janye sojojinta daga Afghanistan cikin shekaru biyu sannan kan hankali za ta rage sojojin zuwa dubu goma da ɗari takwas. sabon shugaban kasar afghanistan ashraf ghani ya ce kila fa shugaba barack obama na amurka ya sake nazarin shirye ko in ce ya sake nazarin ma shirin janye sojojin na amurka daga kasashen kan karshen shekarar shida to amma wani mai magana da yawan fadar shugaban amurka ta white house ya ce shugaba obama baya tunanin sake adadin yawan sojojin da zai bari a kasar domin su ba da shawara da kuma taimakawa wajen horas da sojojin afghanistan labaran duniyan kenan daga nan sashen hausa na murya amurka a washington dc ganin irin matsanancin rashin wutar lantarki da ake fama da shi a najeriya balle ma a wannan lokaci da hankula ke komawa kan irin aikin da kamfanonin samar da wutar lantarkin suke yi da kuma kamfanonin da suke da alhakin rarraba su to ga tambaya wai ta yaya kamfanin wutar lantarki na phcn yake gane wane ne talaka kuma a ina yake a zaune tambayar da da wakiliyar murya amurka madina dauda ta yi wa manajan daraktan hukumar ashiya arewa maso yammacin najeriya injiniya garba haruna shine ya ce eh saboda ai su wa'annan wayoyin na bada wutar lantarki sun shiga lungu-lungu sun shiga sako-sako sannan akwai ma'aikata za su je su diba girman gidan mutum da kayan da ke cikin gidan mutum shi ne zai sa a san tsarin wani mataki yake ai wanda yake ɗaki biyu kila baya da firjin baya da air condition iyakacin shi dan rediyonsa da talabishin sai kuma abin nan kwayakwayin lantarkin mun san wannan mun san tsarin shi shine na farko sannan na biyu masu air condition masu ɗaki uku ko ɗaki hudu sannan akwai masu katafarin gidajen nan da kuma akwai ma'aikatu sannan akwai industry industry inda ake kere-kere da shauransu manufacturing industry duk suna nan su kowane yana da tsari kuma kowane yana nashi kudin wutar lantarki amma na talakawa shine na karshe saboda su samu hasken wutar lantarki ba tare da sun biya kuɗi mai yawa ba so su ma kan su ɗin shesa suna daga cikin tsarin da muke tunanin su ma talakawan ko da ba su da kuɗin sayan mita duk da haka za mu ba su mita ɗin a kyauta kamar cikin birnin abuja nan da muke hirar nan da ku a yanzu dole ne yanzu kusan ina ne inda mai karamin karfi yake da kuma inda za a same mita yake a kwarai a yanzu misali ai a kaduna din ma ai akwai area din da gaba ɗaya an san ma'aikatu ne na gwamnati akwai area din gaba ɗaya an san industries ne gaba ɗaya sannan akwai kuma inda ake kira gra inda masu karfi suke sannan akwai unguwanni unguwanni waɗanda yake an san talakawa ne masu ɗan shago za ga waɗansu ma a ƙwallon tarki ɗaya kawai suke da su duk irin wa'annan muna da ma'aikata wa'anda ke suna shiga sako-sako lungu-lungu suna fitowa da wa'annan tsarin gidaje da kuma ma'aikatu wa'anda ake baiwa wutar lantarki bangaren samar da wutar lantarki a najeriya ta daɗe fa tana samun matsaloli masu yawa ya zuwa yanzu ba a samu kilowar da ya fi dubu hudu ba a ƙasa ba ka ganin za a rika samun matsaloli tsakaninku da tushen ba da wutan da ku masu sai. eh to ai su ma tushen ba da wutan yanzu 'yan kasuwa ne yanzu an canja ta tashi daga hannun gwamnati ta koma hannun 'yan kasuwa so su ma din akwai inda suke siyo wannan gas iskan gas ɗin wanda suke amfani da shi na janareton din wutan nan so suna saya ne idan suka saya za su zo su yi wannan wutan sannan sai su sai da mana so tun da su ma 'yan kasuwa ne duk wanda zai shiga a cikin kasuwanci dole yana da wani tsarin da zai sayo wannan abin ya sayar kuma ya dan samu riba ko da kaɗan ne kuma ba zai yarda wani abu ya fito ba wanda yake ba zai iya cika wannan alkawalin da ya ɗauka hannun gwamnati because duk mun ɗauki alkawula na cewa bayan shekara kaza za mu gyara wannan abin za mu yi wannan za mu yi wannan so da yake yanzu an sayar ma 'yan kasuwa su ma muna fatar tabbas ne insha Allah za a samu ƙarin wutar lantarki a Najeriya. To bayan shekara nawa ne za mu samu wuta wadatacce a Kaduna, Sokoto, Kebbi da Zamfara? Eh to na farko dai aikin mu raba wutar lantarki so yana da bambancin da manomi wanda ke noma kayan gona da wanda ake kai ma kasuwa ya rarraba ya sayar zai iya gaya maki idan ya yi shuka ino ya san lokacin za ga abin da zai samu shi dan kasuwa sai an kawo mishi ne ya sayar amma muna fatar saboda tsarin nan da aka yi sannan kuma da ah, taimako da gwamnati take kokari ya tabbatar da an samu wannan wutar lantarki insha Allahu a cikin 'yan shekaru kalilan za a samu wutar lantarki sosai. Na gode kwarai. To, gode kwarai. asali a waiwai tsatso ummina labarin hankali sai a da lahirar injiniya garba haruna kenan da wakilin murya amurka madina dauda idan ba manta ba a baya bayanan ne mayakan boko haram suka samu nasarar tarwatsa sojojin najeriya daga sansaninsu na baga a arewa maso gabashin najeriya lamarin da ya sama sojoji da fararen hula suka harce ya zuwa yanzu na sojin najeriya a hukumance bata ce komai ba game da wannan hari da aka kai ranar asabar kuma shaidu sun bayyana wa murya amurka cewa ma mayakan sun kame garin na baga baki ɗayansa wakilin murya amurka anilok tare da abdulkarim haruna a birnin maiduguri sun hada wannan rahoton da abokin aiki na sahaba imam aliyu ya fassara ƙungiyar boko haram ta kama baga bayan da mayakanta suka kai hari kan wani ƙauye da ke kusa wani mutum da ya tsallake rijiya da baya gaya murya amurka cewa masu tara ƙayar bayan sun shigo garin ne cikin motoci da kuma babura wasu daga cikinsu suna jefa nakiyoyi suka cinna gine-gine wuta daga nan aka goce da ƙazamin fada Sojojin Najeriya sun ja daga na sa'o'i masu yawa in ji wani jami'in leƙen Asiriya mai duguri. Majiyar ta kuma gaya murya Amurka cewa ba tare da wasu ƙarin sojoji da za su kai musu ɗoki ba da wuya sojojin da suke garin su riƙe wannan gari na baga. ‘Yan yaƙin sa kan sun toshe hanyoyin shiga da fita wannan gari. Mazauna garin sun tsere cikin dazuka, wasu suka nufi tafkin cadi suka shiga kwale-kwale ko suka yi ƙoƙarin ninkaya domin su tsira, wasu kuma ruwa ya ci su sakamakon haka. wasu an harbe su har lahira wasu suka jikkata. Har yanzu ba a san adadin waɗanda suka mutu ko suka jikkatan ba. Wani masunci wadda ya tsira ya ga murya Amurka cewa wasu sojojin sun tuɓe kayan aiki suna roƙon a basu farin kaya, ya ce da alamun albarusansu sun ƙare. Garin Baga yana ƙarƙashin mazaɓar ɗan majalisar dattijai maina ma'aji lawal a jihar Barnum. Ƙarewa dai, sanatan ɗan garin Baga ne. the attack is placed by uh, around between 5 and 6 in the morning. By 9, it was all over. Su ‘yan Boko Haram sun kai hari kan garin ne tsakanin karfe biyar zuwa shida na safe, zuwa karfe tara na safen sun gama da garin. Sanata Lawal ya ce hukumomi a yankin da kuma a matakin jiha sun gaya rundunar sojojin Najeriya cewa gafa irin barazanar da Boko Haram take wa yankin. we were informed that the locations and so on and so forth. Reports were made. I don't know the ease with which it fell is really, really... An gaya mana inda suke da sauransu da sauransu, an gabatar da rahoto, ban san yadda zan yi bayanin yadda cikin sauƙi ba ga ya faɗi ba, abin abin abin takaici ne. Zuwa yanzu dai babu abin da hukumomi suka ce kan haka. A baya jami'an gwamnati sun dage cewa yakin ya kunshi wuri ko wurare masu fadi a yankin arewa maso gabashin Najeriya kuma babu yadda za a yi sojojin su kasance a ko'ina. An san kungiyar Boko Haram da kai faramaki kan sansanonin sojoji saboda su samu ƙarin makamai domin ƙara ƙarfinsu, amma har da kafa baƙar tutarsu, wannan yana sa gwiwa ta yi sanyi. Garin na baga yana kan gaɓar ruwan tafkin Chadi ne wadda ya ratsa kasashen Najeriya da Nijar da Kamaru da kuma Chadi. Sansanin sojin an kafa shi ne a zaman wuri na rundunar haɗin gwiwa tsakanin waɗannan ƙasashe da zammar yaƙi da masu fasakori da ta'addanci. Akwai alamun cewa sojojin Najeriya ne kaɗai suke sansanin lokacin da aka kai wannan hari. Masu fashin baƙi kan harkokin tsaro sun gaya murya Amurka cewa kama garin baga ya sabunta irin damuwa da ake nunawa kan ƙwarin gwiwa da ƙarfin ɗamarar sojojin Najeriya. sojoji da suke aiki a arewa maso gabashin ƙasar sun yi kukan cewa ba su da wadatattun kayan aiki har da albarusai domin tunkara kyan yakin sa kan. Kafofin yada labaran Najeriya sun ba da rahotannin cewa kotun soja sun yanke wa sojoji kimanin saba'in hukuncin kisa saboda bore da kuma ƙin tafiya fagen yaƙi. Akwai rahotannin cewa wasu sojoji masu yawa suna dakon hukunci daga irin waɗannan kotuna. Madala a gaida sahabu da wannan rahoto kada manta na tare ne da sashen wasu na Amurka a Washington DC yanzu agogon mu karfe biyu na dare da mintuna goma sha shida. Yau misalin kwanaki 266 da sace dalibai mata sama da 200 daga makarantarsu ta sakandare da ke Chibok. kai garkuwa da su a tausaya najeriya kasar mu ce mu yi reno saboda 'yan baya ku tausaya waɗanda kuka yi garkuwa da 'yan mata najeriya kasar mu ce kun ga ba za mu barta ba ku tausaya waɗanda kuka yi garkuwa da uba. Ku tausaya waɗanda ku kai garkuwa da 'yan mata. Mu har haɗa kanmu duk mu yi mata aikin ci gaba. Ku tausaya waɗanda ku kai garkuwa da 'yan mata. Masu tasowa in sun tashi ba za su guje ta ba. Ku tausaya waɗanda ku kai garkuwa da 'yan mata. Abin da lumana bai ba ga tashin hankali shi ma ba zai ba mu ba. Najeriya kasar mu ce, mu reno saboda 'yan baya. Ku tausaya waɗanda ku kai garkuwa da 'yan mata. Kowa a bashi aiki. ƙasar mu ta wargaje mm-hmm. a tausaya mm-hmm. a agaza mm-hmm. sannan a taimaka Allah ya ba mu zaman lafiya da lumana da kwanciyar hankali da arziki. Madalla bar mu je wajen baraka Bashir a Kano ta haɗa mana rahoto akan masu ƙananan sana'o'i. A rahotonmu na matasa masu neman dogaro da kai ta fannin ilimi, zamantakewa, siyasa, yau mun samu zantawa da wani matashi mai sana'ar wankin motoci wanda ya ce a rana yana wanke motoci akalla fiye da goma ga yadda hiramu ta kasance da shi. Ko suna Nasiru Rabi'u. Mece ce sana'ar kamalan Nasiru? Sana'a ta wankin mota. Kimanin shekara nawa kana wannan sana'a? Na kai kimanin shekara bakwai ina yi. Me hankalin ka kake wannan sana'a ta wankin mota? wanda ya ja hankalin na kan sana'ar wankin mota saboda samu in ci da kaina har wasu ma su samu su karu a jikina. Tun daga fara wannan sana'a wani alfanu kake samu a wannan sana'a? Eh to alfanun da na samu ina ci ina sha ina taimakawa dangi na kamar haka yan uwana haka a rana kana wanke kamar motoci nawa a rana ina wanke sama da guda goma zuwa sha biyar zuwa eh don in yi dogaro da kaina ba to shi me burin ka dangane da wannan sana'ata ka? buri na in samu in saboda maganin in yi maganin zaman banza to baya ga wannan sana'a kana wata sana'a ko ita ce dai sana'ar ka ba wata sana'ar da nake yi ita kenan nake yi wannan shin baka da burin ka bunƙasa sana'ar ka haka ka buɗe gidan wanki da za a dinga zuwa ana wankewa ina da wannan burin insha Allah idan Allah ya sani to wani yunkuri kai na ganin burin ka ya tabbata ana ina yunkuri ina neman Allah ubangiji ya sare mana ina nan ina taru insha Allah to ai ana bada rance a banki shin baka da sha'awan karɓi wannan rance don kai bunƙasa Ba bani da wannan sha'awar insha Allah ni dai ina na ina nema in Allah ya hore min da na bude in Allah yadda wani kira gare ka ga yan uwanka mata kira na ga yan uwana matasa kowa ya samu ya nemi sana'a saboda zaman banza ba da kyau Burin wannan matashi dai ya tara na kansa ya kuma bude gidan wanke motoci. Baraka Bashir, murya Amurka daga Kano a Najeriya. madalla a gai da baraka bashir daga kano yauwa idan an shirya duk sai a zazzauna zan fara da ke himma ba ta ga rago himma ba ta ga rago ba haka ake ba ba ta ga rago to ba himma ba ta ga raga to duk barkuce da ake yi himma ba ta ga rago Babu shakka shirin himma ba ta gadago yana zo muku ne daga nan sashen Hausa na mara Amurka a Washington DC kowace Laraba a shirin rana kuma yana baku labaran 'yan Afirka masu takarar gani a kasashen waje. To yanzu kuma sai kaɗan daga cikin ra'ayin da kuke aiko mana ta wayar tarho. Assalamu alaikum sashen Hausa na murya Amerika mai magana Sahara Shuni sarkin yaki. Karamar hukumar ke shirin na jihar Sokoto, Najeriya. Ina son in jawo hankalin shugaba Jonathan da cewa ya kamata ya saurari kukan 'yan Najeriya da masana harkokin siyasa da masana harkokin tsaro da masana harkokin shari'a. Ba shi wa muna ji muna gani akan mutum guda wannan ƙasa ta mu ta wargaje. muna kira gare shi da kawasa murya shi tabbatar da ya ba da mulki ya sauka kashe da zuwa inda za shi na domin ba shi iya ya kasa sojojinmu da an kasan ƙwararru na ko ina cikin duniya yau ga su suna gudu akan ko leda sun ka gani ga hanya gudu suke ya na da sojojin najeriya ya na kasar da 'yan sanda ya na kasar da ƙasa kuma ƙasa na batun watsiya har da wasu munafukai yan arewa sun zo sun tsare mai gindi ta ko halin kakatun da suke unhwana da rikittikan da aka yi sai ya koma kan mulki to muna ba shi shawara ba tare da bata lokaci ba shi kiran da wani shugaban coci ya yi shekaran jiya shi saukar daga mulki shi ba masu iya wuri mai dogana su a ranar shi sarkin yaki Assalamu alaikum yau wannan gida mai tarin albarka mai jefa mana ra'ayinmu mai magana shi ne ubaban jin direban tirela. Ra'ayi na ke so da Allah ku taimaka shagin Hausa na Amerika ku tura wa Jalo sakataren PDC. wannan aya da ya kawo ba daidai ya kawo ta ba saboda mu talakawa a najeriya mutum ɗari casa'in da tara a cikin wahala muke a yan wamma ana kashewa ba abin da za mu gode don haka wannan aya ma ya daina jawo ta ba ta da amfani a wannan gurin ba a mahallin da ya kawo ta ba mai magana uba kwancin direban trailer ra'ayina nake so da allah ku taimaka ku tura masa ku kuka lafiya Assalamu alaikum sashen Hausa na muryar Amurka. Kuna magana da awali direban sitiya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ina mika ta'aziyya da jaje ga 'yan uwanmu da suke a garin Baga Doro da bundaram a bisa abin da ya faru da su ubangiji Allah ya fidda mana su daga cikin wannan ibtila'i Allah ya yi mana shi a Najeriya ga baki ɗaya da ma duniya baki ɗaya. naku awali direban fitiya Allah ya kawo mana zaman lafiya a kasar mu baki da Allah ya ke ya fa wannan masifa ruwa amin mu amin na Muhammadu Sani ina so ya yi ma baban gidan Najeriya nasiwa, kusa ga irin halin da suke Najeriya take ku sani wa suna annan sun kama wannan abun ya zama haka nan don Allah shi mahita ya san da cewa Allah Najeriya ke ya tambaye abin da ya kulla cikin Najeriya wassalamu Madalla kafin mu ci gaba ga wannan matashiyar. Kun san foliyo abai da kyau bare alakana na yake ruku. Yara mama Allah Ubangiji ka raba mu da ciwon foliyo. Kaza Afirka ana waɗi, Najeriya ne jam'iyyar tsule su suke da ciwon foliyo. A ɗauko ai likitoci masu yin aikin gana polio Duk gari gari yawo suke karkara ma yawo suke suna maganin gana polio Kowa yin yaran muke kira, ko ba da ɗayan ko ga likita. domin dandare kai. kar manta na ne da sashen hausa na murya amurka a washington dc yanzu agogon mu karfe bi da rabi sura mintuna hudu ga takaitattun labaran duniya shaidun gani da ido da jami'an soja sun ce 'yan yakin sa kan kungiyar boko haram sun kwace wani sansanin soja a garin baga da ke arewa maso gabashin najeriya suka kashe farar hula da sojoji da dama ba a tantance dalla-dallan bayanin abin da ya faru ba to amma sojojin haɗin gwiwa na afirka sun yi watsi da sansanin bayan da suka kasa turjewa harin 'yan boko haram a ranar asabar mutanen da suka ace daga garin suka shiga ƙasar chadi makwabciyar najeriya sun ce 'yan bindigan sun kashe mutane da dama yayin da wasu mutane kuma ruwa ya cinye su a lokacin da suke ƙoƙarin tsallaka tafkin chadi an ba da rahoton cewa 'yan yakin sa kan sun kwashe makaman sojojin da suka arce majalisar ɗinkin duniya ta ce ana shirye-shiryen kai wa 'yan tawayen ruwan da su mame a gabashin ƙasar congo mai magana da yawon majalisar ɗinkin duniya stefan Dujamik ya ce ofishin majalisar ɗinkin duniya a congo ya sake tsarin sojoji domin su goyi bayan su maman da rundunar sojan congo za ta kai wa kungiyar 'yan tawaye ta fdlr a takaice jiya litinin mr dijami wannan furucin a birnin new york ya kuma lura da cewa wa'adin ranar biyu ga watan janairu da kasashen afirka suka bai wa 'yan tawaye cewa su saranda ba tare da gitta wani sharaɗi ba ya wuce to ma da lajimai alkiyar ta kawo takaitattun labaran duniya jima abinda shirin nan baki ɗaya kunsa kenan sai kuma can misalin karfe hudu agogon najeriya da jamhuriyar nijar allah su ya kai mu za mu dawo da wani sabon shirin muna taya malam umar abdullahi da amina ibrahim murnar ɗaurin aurensu da za a yi ran 31 ga wannan wata na janairu a gidan tsohon garan kadi usman baba liman da ke kusa da makarantar karangada firamare tudun wada jihar gombe da karfe goma ɗaya na rana allah ya ba da albarkar aure yanzu amma don jimai ali da ta kawo mana labaran duniya da kuma diodine cuba hero wanda ya hada sauti ya ba da umarni sai injiniyan mu jim hammond ni bello habib galadanci daga nan sashen hausa na murya amurka a washington dc nake cewa allah ya ba mu zaman lafiya da wadatar zuci assalamu alaikum sai anjima This program has come to you from the Voice of America, Washington.